والأرض وما طحاها kuma ya rantse da ƙasa ya kuma rantse da shimfiɗa ta domin mutane su zauna a bayanta